a total of 54 billion was placed at the beginning. We have been able to redeem about 24 billion, but in all, we have spent about by now about 3 billion. Profeso Sunday Uchocha kenan babban daraktan gidauniyar da gwamnatin tarayya ta kafa don tallafawa jama'an da rigingimin Boko Haram ya daidaita a arewacin Najeriya. yace yanzu hakan sun kashe kusan naira biliyan uku cikin biliyan ashirin da hudu da gidauniyar ta samu karbowa daga cikin biliyan hamsin da hudu da aka yi masu alkawura a wurare daban-daban. Profeso Uchocha ya ce gidauniyar ta ma ziyarci jihar Borno a kwanakin baya inda ta wa asibitoji biyu wato asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri da kuma asibitin ƙwararru da ke cikin garin Maiduguri naira miliyan ashirin ashirin don taimakawa waɗanda rigingimin boko haram ya raunata kuma suke karɓar magunguna a waɗannan asibitoci but bear in mind that the real work of rebuilding is very much ahead professor ochochi ya ce amma ya kamata ka sani fa akwai babban aiki a gaban mu na gine-ginen waɗanda garuruwan su yan boko haram suka lalata the list that nema worked with which is the same one we are working is 410 we are giving them 10,000 naira each to support their pre and postnatal care yace a yanzu hakan muna shirin tallafa a mata dubu uku ne a jihar borno kawai amma yanzu haka za mu baiwa mata da ke dauke da juna biyu su ɗari hudu da goma ne naira dubu goma goma ga kowace mace don taimaka mata yayin haihuwa ba da wannan gudunmawa na naira dubu goma goma ga kowace mace ne dai sai da tambayi wasu mata da suka amfana da wannan tallafi ko ya suke ji to ke ma gudun hijira ce eh ni ma gudun hijira yar ba mace daga ba ma kika zo a wani kamfi ke yanzu a da lori kwatas a da lori ka eh. kina da dauke daga cikin masu dauke da juna biyu ko haka ne to ganin cewa wannan an tallafa muku da wannan karamin kudade kamar me kuke fatan ku yi da shi ne shi ne muna son mu sai ragunan mu muka haihu muna son mu sai ragunan mu mu bai wa mazaje mu sai su sai kayan suna sun dau nauyin mu Allah shi musu albarka Allah kare mu da musiba Allah ya ba mu zaman lafiya yawa ya sunan ki? su ga shan baki tallafi ko eh. to ya kike ji ne mun gode daga ina kika zo ke daga bama ko ke ma daga bama kika zo a wani kam kike yanzu a dalori ya kuke zama ne a wannan kam a wannan kam na dalori ganin cewa kun baro garin ku ah. fiye da shekara ɗaya kenan alhamdulillah muna ci muna ci ke ma kin samu ko ya sunan ki fatima kina maka kina ɗaya daga cikin masu dauke da juna biyu eh. to ya kike ji da wannan taimako da aka yi muku na naira dubu goma goma mun gode kina da wata nawa kenan dauke da juna biyu hudu wata hudu mai gidanki ba eh akwai shi yana nan ko wasu yan mata yan gudun hijira da ke jihar Borno kenan da kuma ke dauke da juna biyu da gidan nan da gwamnatin tarayya ta kafa don tallafa waɗannan mutane ta basu naira dubu goma goma don taimaka musu lokutan haihuwa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya